ba da umarni na musamman ma Sassin Sasin tajirin mutum mai rufin asirin jiya da yau da gobe da jibi. Mugun kulli ke wanzarciwa cikin wannan babban gida kamar haka. Mai lakabin suna Sasin. nake gaya miki wannan ba dan Allah dan annabi ki tashi ki fita ina alhaji yake ai wannan ba ma magana ce mai kyau kike yi ba kina nufin kin fi mu san alhaji wace irin magana kike hajiya ke magana tona asiri kike ba kya magana rayuwa ki sa ki sa magana kake yi sasin shiryawa shirin kabiru iya an tafka wani katon gwalalo dan zubin idan wa zai afka da shi matar sani ta gaya mini cewa ranar da ya bata ya zo gidan nan Sani, sani, sani, me sani ba ka kashe shi. EGF Production su suka ce ku kalle shi ɗaukar nauyin shirin Usman Muhammad Usi. sahalewa da fitar ba da umarnin shirin yana zuwa ta hannun suleiman bello isi Sassan ku kalle shi zai dinga zuwan muku a kan youtube channel ɗinku mai suna egf hausa tv